Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu barkanmu da sake saduwa cikin wannan tasha ta alhasan ICT online tashar da muka saba kawo muku abun da ya shafi technology abun da ya shafi waya da abun da ya shafi abubuwa sosai kuma ma har da nishadantarwa da Allah idan yau kuka fara zuwa wannan tashar ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar kararrawa saboda duk shirin da muka yi zai zo gare ku kai tsaye kuma wannan shi zai ba mu karfin gwiwan yi muku sabbin videos waɗanda kuke so so kamar yadda kuka ji a wannan bidiyon za mu yi magana ne akan yadda mutum zai amfani da layinsa na mtn ya ringa samun data masu sauƙi wato data bundles masu sauki da ake samu a mtn a mtn um, musamman masu amfani da tsari na mtn pulse mtn pulse kar a manta wannan tsarin na mtn pulse ne idan mutum baya tsarin mtn pulse sai maza ya je danna star 123 uh, hash ya danna kaman haka um, inda za ka koma sai ka shiga number 2 kamar da kuke gani a nan tarif plan migration tarif plan number 2 haka sai mutum ya shiga kaman haka kamar da kuke gani gashi nan wannan number 2 din shine mtn pulse idan mutum ya danna number 2 din nan zai kai shi mtn pulse insha Allah so idan mutum baya mtn pulse idan ya koma wannan tsarin da zan nuna na masu amfani da mtn pulse ne so ta yadda za ka fara duba datan shine ta farko za ka shiga ka danna star 121 hash kamar yadda kuke gani star 121 hash a nan sai mutum ya shiga kaman haka idan ka shiga haka kun ga ya nuna muku top deal a nan kuma data for me na recharge for me sai ka fara duba top deal um, a nan ne zaka iya samu yanzu kamar kun gani a nan ina da abun da suka bani ba kowa ake bawa ba masu mtn pulse din ma ba kowa ake bawa ba amma dai in dai ba ka taɓa duba ba za in ka duba za ga ana baka don na fi shekara biyu ina amfani da wannan tsarin haka nake sayan data masu sauki nan za ku kalla data naira ɗari biyar tugi kuma ina ji sati biyu zai yi ne ko wata ne sati biyu zai so um, wannan ya yi tsada sai mu koma baya kaman haka sai mu shiga number 2 data for me idan muka shiga data for me kaman haka to kun ga wanda nake faɗa 1.5 naira ɗari uku 1.5 gig naira ɗari uku shi kuma sati ɗaya zai yi kwana bakwai kun ga wannan data mai sauƙi ne naira ɗari uku 1.5 gig yana fin 1.5 din za a ga 1.560 something za a ga 1000 uh, gig 560 something za a ga mb so wannan shine hanya mai sauki da za ka ringa duba a mtn pulse idan duka nan bai samu ba baka ga wannan an baka mai sauki ba za ka yi danna star 567 hash kamar haka gashi nan star 567 kamar haka sai ka danna so insha Allah idan dai kun ga aka ce dear customer you are currently not eligible for this offer Uh, ah, die star 121 hash wanda muka yi na farkon nan kenan in dai ba su baka a can bane sai ka zo ka duba nan za ka samu wannan na 300 1.5 koyaushe ina yin wannan 1.5 yana da sauƙi um, musamman ga masu ƙaramin ƙarfi irinmu so da Allah a danna mana subscribe don zan ringa kawo muku abubuwa da suka shafi um, layukan sim da kuma technology dai gaba ɗaya ict duniya ict insha Allah ku danna mana subscribe da kuma ma nishaɗantarwa uh, za mu ringa kawo muku sabbin shirye-shirye na gode